kamar yadda bincike ya nuna malamin tsangayar yana zargin almajirin nasa ne da ɗaukar wayar salula a gidan makwatansu a lokacin da ya shiga domin neman yin abinci domin neman abincin kalaci tsp mary obed ita ce kakakin hukumar 'yan sanda a jihar gombe ta yi ƙarin haske kan batun a hirata da ita ta wayar tarho to an alejin yaron cewa ya dauki handset ne waya a makwabta to shi kuma da ya zo sai ya ɗaure hannun yaron da igiya sai hannu ya developing complication sai aka kai yaron asibiti yanzu haka yadda nake maka magana an yanke ku yan sanda kun ga handset din ana kan bincike har yanzu to me yasa ya dau wannan hukunci ne Shi ya dauka ya horar da yaron ne to me ake ciki da shi wannan malami da ya wannan hukunci ya kai ga yaron ya rasa hannayensa biyu za ka yi kotu amma ku kuna ganin wannan hukunci da ya dauka ya yi daidai bai daidai ba hukuncin ya yi yawa don mu kar wannan ya kai ya zama to sanadiyar mutuwan yaro mm. Allah ya sa ya tsaya a haka jama'a kuma sai su yi koyi da wannan a ɗaya gefen kuma shugaban haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na jihar gombe ya shaida mini irin halin da suka sami yaron a lokacin da suka kai ziyara a asibitin da ake kulawa da almajirin to sunana muhammad aliyu wayas chairman na civil liberties organization State. to yaro ne mai suna shekara goma sha uku ana tuhumarsa da waya saci waya to sai malaminsa ya sa eh, aka ɗaure shi daure kuma ya yi muni ya wuce hankalin bil'adam har yayin da hannu ya rube ya ɓoye yaro mai, maimakon fito da yaro a kai shi asibiti suka ɓoye yaro suna ta masa maganin gargajiya har hannu ya rube ko kuma da yaron ya zama abin tausayi ya tagayyara yaro mai shekara goma sha uku dan karamin yaro a ce ya rasa hannayensa guda biyu ai abin tausayi ne yayin da muka ziyarci yaro nan lokacin da an yanke masa hannun nan yaro sai da ya ce a face masa majina mu a wajen duka kowa sai da ya yi hawaye ga irin wayan abubuwan dole kuma muna kira ga mutane din kowa ya zo ya taimaka ya ba da guduma a yi ma yaro na hannu ko da wanda zai dan dan tafiyar da rayuwarsa kaɗan. Ƙungiyar ku ya take bin abin? Da mu da 'yan sanda mun haɗa kai muna muna so mu tabbatar an ma yaro nan an masa adalci kuma malamin nan an hukunta shi saboda wasu malaman masu irin wa'annan ayyuka din su ma su gani ya zama musu ishara kuma iyayen yara masu kawo 'ya'yansu kara azuja haka suna kai ba san cin ba ba san shan ba ba san ba kowa su hankalta su mai da hankalin su da irin na abubuwa da ke faruwa din. Shi ma dai gwamnan Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya kai ziyara asibitin domin ganin yadda almajirin ke ciki inda ya yi alkawarin biyan kuɗin ayyukan kulawa da almajirin. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.